awoyi sama da uku aka shafe jami'an tsaro da fararen hula na fareti a gaban dubban mutanen da suka hannara a garin tilaberi domin hidimomin sallar jamhuriya da ake gudanarwa a kowace ranar 18 ga watan disamba shugaban kasar ghana nana akufo ado da shugaban kasar burkina faso bugo da kari shugaban rikon jason sahel rockma christian kabore ne suka amsa goron gayyata domin taya shugaba isu muhammadu murnar zagayewar wannan rana karo na 61 faretin da ke gudana a wani lokacin da 'yan Nijar ke ci gaba da juyayin rasuwar wasu sojojin kasar kimanin 71 sanadiyar harin ta'addanci ya kawo nutsuwa a kawunan wasu 'yan ƙasa irin su Ibrahim Kantama. Gaskiya kallon wannan defile na yau da na ya ƙara mini ƙwarin gwiwa cewa sojojinmu sojojin jamhuriyar Nijar ko kuma in ce jami'an tsaron jamhuriyar Nijar suna iya kare kasarsu kwarai sun kara mun kwarin gwiwar da cewa za su iya fuskantar wannan abu kuma su kawar da shi da yardar Allah. Don me ba a tado waɗannan operation don su shara su tarnatsa. Sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin jama'ar wannan ƙasa kamar yadda wani ɗan nishar Abdulrasak Ibrahim ke mamakin yadda 'yan ta'adda ke samun sukunin kai farmaki duk da cewa jami'an tsaron wannan ƙasa na da ƙwarewa kamar yadda suka gwada a yayin wannan fareti na tilaberi candalo ya kamata a ce su zamu su dinga shiga suna santiri suna cewa fatiri ana fatiri ana nemo su bai kamata a ce kullum mu ake rutsa ana kamun hari ba me yasa so zamu su yan ta'adda neman so zamu su kai mu ko ya kamata a ce mu ma je muna neman su so zamu kenan in dai a zama na ajiyar su to wallahi kullum za kwara ya kamata cewa kayan aikin na ka dauka a saka su cikin aiki kuma sojan ya san cewa lalle an ba shi kula an saka shi cikin yanayin da ya kamata tun kare ko dan ta'adda inda yato wannan biki ya gudana ba tare da wata hatsaniya ba a sakamakon tsauraran matakan tsaron da aka dauka a bisa la'akari da matsananciyar matsalar tsaron da yankin tilaberi ke fama da ita sanadiyar halin da ake ciki a kasashen mali da burkina faso yankin difa da ke fama da matsalar boko haram ne zai karbi bakuncin sallar jamhuriya ta baɗi a ƙarƙashin tsarin da aka kira difangla sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar